السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وأنا للإيمان منا الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare رغم الله سبحانه وتعالى wa بعد ya أو أن da تعتبر 24 da uku ga watan takwas watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wadda ta yi daidai da 26 ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2022 ya gafarta abin da yake cikinta na kuskure ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su rayuwar mu duniya da lahira dan wa masu albarka ya zuwa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا حديث هنا في صحيح الجامع حديث لما دبو أكد دري ترد ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى kalmar huba malamai sun ƙari juna sani akan ma'anarta waɗansu malamai suka fassara ta fassara irin ta a ce tuba lak wato alkhairi albarka da ce tabbata gare ka taka ta yi kyau ka dace to da ce ya tabbata ga wanda ya sami istighfari mai yawa a cikin littafin aikin aikinsa ranar tashin alkiyama waɗansu malamai sun fassara tuba da cewa wata bishiya ce a gidan aljanna duk wanda ya same ta a gidansa ko girman faɗa inuwar bishiyar Yasirun rakibu fi zillaha mi'ata sana mahayin ingarman doki wanda an buraɗe shi bai gazawa bai gajiyawa in ya buraɗe shi daga farkon wannan inuwa ta ya shekara ɗari bai kai ƙarshen ta yana ta gudu ta wannan bishiya ce guda ɗaya a gidanka sai manzo Allah sun ya ce wanda ya sami istighfari mai yawa a cikin littafin aikin sara na tashin alkiyama irin wannan bishiya ta tabbata gare shi ma'ana Allah ya bashi aljanna ko kuma zai shiga aljanna to kowace daga cikin fassarorin ko a ce madalla da abin da ka samu ko a ce ka sami wannan bishiya a gidanka dukkaninsu dai البشر من الخير أكي قولنا يويت استغفاري لعك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يسن تامن استغفاري أورا ري ديوة أشكر رأيوة كما ينزو كايدة دا صلى أنسو فرقوا عدل ذاك يبان كايدة دا صلى كشي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya ce in kunna lana'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah al'azim wa atubu ilayhi mi'ata marra fi majlis al-wahid a wurin zama guda daya mukan kirga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari guda 100 mu je na ta astaghfirullah al'azim wa atubu ilayhi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wata rana yake ga sahabbansa wallahi na fi ku sanin Allah na fi ku tsoronsa wa inni la astaghfirullah fi al-yawmi mi'ata marra wa fi lafzin 70 marra yace amma a yini nakan yi istighfari sau 100 a wata ruwaya ce so 70 yace astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin azkaru sabah zikiri da ake na safiya wal masa da yamma ya koya mutane fadar astaghfirullah ko astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi sau ɗari ga kafaratul majlis in ka zauna a wuri ka tashi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayhi wannan duk don in koya mana yawan istighfari zuwa ga Allah to me ce hikimar da ta sa ake yawan ake cewa mutane sai wa istighfari gashi yanzu makaranta a cikin sura ta ɗaya, suratu nuh alaihi salam annabi nuhu Allah ya kashi zuwa wajen mutanensa suka kangare suka bijire suka yin imani Allah sai ya jarabe su da abubuwa na tashin hankali iri-iri aka hana su ruwa daga sama baki suka daina zuwa garin su saye da sayarwa iya ijunan suke saye da sayarwa kuma Allah ya sa asara a cikin kasuwar duk abin da mutum ya saya sai ya yi asara duk abin da ka siyo za ka yi amfani da shi ma sai ka yi asara ka siyo kwano ɗaya za ka yi amfani da shi kafin ka zo ka yi amfani da shi ya zama rabin kwano ko kwano ɗaya ba kwata Allah ya sa musu asara sannan aka ringa aure babu haihuwa an ce sai da aka shekara arba'in ruwa bai sauka a garinsu ba ba ko bai shiga garinsu ba ba a samu wani wanda ya aure ya haihu ba cikin shekara arba'in to sai damuwa ta dame su abin ya tayar musu da hankali kwarai da gaske ga inda mu ne yanzu haihuwa dai ba haihu barin shi a shekarar malala gashin minti ma ba a haihu ba ba damuwa damuwar za ta tafi ne an rasa ruwa an rasa kasuwa amma su har saboda fitsira asalin ɗabi'ar ɗan adam asalin halittar ɗan adam in bata kangare ba ina son iyali ina son yaya da haka ne har Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya sifanta cewa akwai wildanun muhalladun waɗansu yara waɗanda a wannan sifa ta ƙuruciya ta yarinta za su tabbata ka su jarirai ga waɗansu nan ainihin 'yan tatata ko 'yan rarrafe ga 'yan tatata ga waɗanda suna tafiya suna faɗuwa suna tashi 'yan ƙanana tattat saboda ɗabi'ar ɗan adam tana son ɗa in ka ga mutum yake bai son ɗa to ɗabi'arsa ce ta kangare ta lalace to da suka samu wannan matsalar sai annabi nuhu sai yake musu wa'azi fa qultu astaghfiru rabbakum sai nace ku roƙi gafarar ubangiji innahu kana ghaffara lalle ubangijin ku ya kasance mai yawan gafara in kun nemi gafarar nan duk waɗannan matsalolin da kuke ciki zai kawar muku da su sama a alaikun midrara zai aiko muku da ruwa mamako daga sama zai sa sama ta zubar muku da ruwa wa yumdidukum bi amwalin wa banin kuma zai kare ku da dukiyoyi da 'ya'ya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya sanya muku gonaki lambuna kayan marmari ba yankewa kuma ya sa muku ruwa ƙoramu ko ina ga sunan suna gudana ba ku da matsalar ruwan da za ku sha kunga sun samu kansu kenan abubuwa guda biyar ba ruwa daga sama ba gona ga asara a kasuwa babu haihuwa sannan ruwa an samu scarcity karanci na ruwa sai sun sha wahalar gaske sannan a samu ruwan da ba shi menene ya ba su ita ce mafita daga wannan Shi shine istighfari zuwa ga Allah da haka dan uwa mai albarka yar uwa mai albarka kada wata matsala ta sa ka a gaba ka kasa dirfafata da istighfari shi istighfari din haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man lazimal istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja duk wanda ya lazimci istighfari sai Allah ya sanya masa yayewa daga kowanne irin bakin ciki duk damuwa da kake ciki Allah sai ya kawo maka yayewa a cikin kuma sai ya kawo maka mafita daga duk kuncin da ka samu kanka a ciki ka yawaita istighfari kana neman arziki ka yawaita istighfari kana son ka fita daga yanayi ka yawaita istighfari kana cikin damuwa yawaita istighfari kangarewar iyali yawaita istighfari kana neman kasuwa yawaita istighfari kana son ilimi yawaita istighfari kana neman mulki yawaita duk abin da kake nema a wurin Allah ka zurfafe shi da istighfari zaka ka fa bukata ka za ta biya istighfari yan uwa masu albarka to sannan ibnu taymiya a cikin jami'ar rasa'i juzi na shida shafi na 277 ina cewa dan adam mutum ba shi da wani abu da ya fi istighfari ita kuma shi ne mafi alkhairi mafi fitiyar addu'a da ya yi istifari shi ne mafificiyar addu'a da mutum ya yi ya fi kowanne nau'i na addu'a to da aka yi wa masu albarka mai wata istifari zuwa ga Allah gashi muna cikin yanayi a ƙasa ana cikin yanayi iri-iri ga kuncin rayuwa ga damuwa ga bakin ciki ga tashin hankali ga kusuntunu ga talauci ga rashin kwanciyar hankali ga rigimar cikin gida ga rigimar waje abubuwa kwama shala harba tsaliya iri-iri yawai ta istighfari zuwa ga Allah ko ba komai kana istighfari din bi iznillah da izinin Allah duk yanayin da ake ciki ko ba aka ce an daina ba to kai ba za ka sami mat concern ko damuwa akan wannan abin duk abin da ya taso Allah subhanahu wata'ala sai maka maganin yan uwa mu yawaita istighfari zuwa ga Allah ko ba don komai ko saboda nan za ka samu nutsuwa za ka samu kwanciyar hankali duk abin da mutane suke jin tsoro kai ba za ka ji tsoron duk damuwar da mutane suke ciki za ka ɗauke ta normal ce saboda rayuwar ɗan adam haka take rayuwar ɗan adam tana cike ne da ƙalubale to karɓi wannan ƙalubalen irin yadda ya zo da irin yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara maka ka fuskanci kowane irin ƙalubale sai ga ka samu mafita daga cikin wannan yanayi na roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah ya dora mu akan daidai yi mana maganin abin da yake damu mu ya gafarta mana zunuban mu ya yafa kurakuran mu ya yi mana afuwa a kabin da muke aikata na ba daidai ba kar ya kama mu da laifukan da muke masa Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana Allah ka yi mana gafara Allah ka yafe mana Allah ka yi mana gafara Allah abin da muke na ba daidai ba Allah kar ka kama mu da shi Allah ka yafe mana abin da muke yi Allah muna roƙonka Allah ka kame hannayen mu gaburan barna Allah ka kame hannayen mabarnata gaburan mu Allah duk wanda zai cuce mu ko a addinin mu ko a rayuwar mu ko a dukiyar mu ko a iyalin mu ko a mutuncin mu Allah muna roƙonka Allah ka kame hannunsa Allah ka nuna mutane alkhairin mu Allah ka tsare hannayenmu da bakunanmu gaburan cutar da mutane Allah duk macuci Allah ka tsare mu da shi Allah ka nuna mana alkhairin kowa Allah ka tsare mana sharrin kowa Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙonka Allah kai mana dace Allah ka shirye mu ka shirye yaranmu ka shirye manyanmu ka shirye mazanmu ka shirye matanmu Allah ka shirye shugabanninmu Allah ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah muna roƙonka Allah ka dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali da yawar arziki a wannan ƙasa Allah idan akwai masu hannu a ciki Allah ka kame hannayensu Allah ka bar bayanka su zauna lafiya Allah muna roƙonka tunanin da ake na samun matsalar rayuwa a wannan shekara Allah ka fi ƙarfin komai da kowa Allah muna roƙonka Allah ka kawo agaji ga bayinka Allah ka kawo tallafi ga bayinka Allah ka kawo taimako ga bayinka Allah ka arzuta mu abin da za mu ci da wanda za mu sha da wanda za mu yi sutura da wanda za mu yi lafiya Allah muna roƙonka ka karfafe mu wajen yin ibada a gare ka Allah duk kaidi da makirci da kutun gwila da ake haɗawa bayinka ake kulla musu Allah ka warware Allah ka warware waɗannan makirce-makirce da wannan kutun gwila Allah duk wanda yake jiran mu sha wahala Allah kamar yadda bakar aniyarsa a kansa Allah karka nuna kowa damuwarmu karka nuna kowa bakin cikinmu karka nuna kowa eh, ainihin takuruwarmu Allah muna roƙonka Allah ka wata arzikin mu kai yarwata samun mu ka albarka cikin abin da ka ba mu Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka bari ma zabar wuta wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته